ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا mutum saboda jahilsinsa, yana yi wa kansa da ‘ya'yansa addu'ar sharri a yayin da ya fushi irin yadda yake wa kansa addu'ar alheri da za mu amsa addu'arsa ta sharri da ya hallaka shi da dukiyarsa da ‘ya'yansa mutum an halicce shi ne akan ɗabi'ar gaugawa, don haka yakan gaggauto da abin da zai iya cutar da shi.